inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du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 ga watan Februari miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam <clears throat> shekara 2026 ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin a targhib wa tarhib na Imam al rahimahullahu ta'ala da kuma ta ba muna cikin kitabul birri wasila na littafin mun faru bayani dangane da babi mai kwaɗaitarwa ga biyan bukatocin musulmi da kuma shigar da farin ciki gare su da kuma abin da ya zo dangane da hukuncin wanda ya taimaka ma wani ya samu biyan wata bukata sai wanda an ka biya mu bukata ya ɗauko ta kyauta ya bashi shin wannan kyauta ta halatta ya karɓa ko bai halatta ba ya nemi sakayya sauran Allah ba su ne abubuwan da babin ke karantarwa ba mun yi hadisai hudu cikin babin mun tsaya hadisin dan Umar kuma yau ma za mu tashi hadisin dan Umar ho yace warwaya ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma qala qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna lillahi aqwaman اختصهم بالنعم لما نافئ العباد يكرون فيها ما بذلوها فإذا ملؤوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم رواه ابن أبي الدنيا والأبراني في الكبير والأوسط walau ila bi tahsin sanadihi lakana mumkina to ci gaba dai da kawo hadisai masu don gane da biyan bukatun musulmi da kuma shigar da farin ciki gare su yace waya sai ya buɗe hadisin da siga ta tamrili don yayi ishara hadisin yana da illa eh yana da illa amma yana da wasu hadisai da ke mai shaida. sai ya ce an ruwaito wannan hadisin ne an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma yadda Allah tabbata gare su qala dan umar ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inna lillahi aqwaman lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana da wasu nau'in mutane ikhtasahum bin ni'am waɗanda Allah ya keɓance su da ni'imomi ya yi musu ni'imomin ne na fi ibadi domin amfanin bayi to Allah ya keɓance wasu daga cikin bayansa da ni'imomi don me da ya ba su ni'imomin domin su amfani sauran bayi 'yan uwansu waɗanda ba su da hadisin yace yaqirruhum fiha Allah zai tabbatar da su waɗannan masu ni'imomin cikin ni'imomin ma muddin suna bayan da ni'imomin ga mabukata. Muddin suna taimakawa mabukata da abin da Allah ya ba su, to Allah zai tabbatar da su cikin ni'imomin. Faya za mana uwa amma in sun ka hana ni'imomin sun ka bar taimakon mabukata, na za a hamin sai Allah ya sanci ni'imomin dangare su. fahawwalaha ila ghayrihim sai ya juyar da su zuwa ga wasu waɗanda ba su ba kaga sai ya amshi ne mu'min sai ya ba wasu ashe kenan sai ya ce rawahu ibn abi dunya imam ibn abi duniya ya rawaito wannan hadisin wadda barani da imam qabrani fil kabir cikin littafin san mu'jamul kabir wal awsad da mu'jamul awsad walau Ila hafiz ibn ibn ibn wane ne hafizul munzari marubucin littafi Allah ya mishi rahama yace wallau ila bi tahsin sanadihi da an yi magana game da kyautata isnadin wannan hadisin lakana mumkinan da ya za abu ne mai yiwuwa ma'ana duk da yake yayi ishara game da raunin sa tun farko yace ruwaya sai yanzu kuma daga baya sai yayi wannan magana yace da an ce isnadin wannan hadisi isnadi ne hasanun abu ne mai yiwuwa haka yake wannan hadisi hadisi ne hasanun ligairi kaga da jan hasanun hi ya nuna yana da illa amma ya samu shaidar wani hadisi ko wasu hadisai hisan to sai an ka hassana shi sababiyar wancan hadisin ko hadisan da sun kai mai shaida muna tare don haka hadisin ma ya tabbata Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci to tun da ya tabbata da yake nunawa yana nuna ashe Allah Ta baraka wata ta'ala yana wa wasu daga cikin bayansa ni'ima da nufin su taimaka ma sauran bayi ɗan uwansu to abinda an garanti na dawamar ni'imar gare su su ci gaba da wannan aikin da Allah ya sa su yi amfani da ni'imar nan in ni'ima ce ta dukiya in ni'ima ce ta mulki in ni'ima ce ta ilimi duk ba ni'imomi ba ne. to madalla kaga wanda adda dukiya kada shi rowa ya rinka ɗiba cikin dukiyar nan yana taimaka ma ƴan uwansa mabukata hakan ga mai mulki yayi amfani da mulkin mulkinsa a ce addini ya ci gaba bangarorin addini duka sun ci gaba zamanin mulkinsa sannan al'umma sun samu sauƙin rayuwa sun samu wadata da walwala lokacin mulkin sa ba abubuwa sun rincaɗe lokacin mulkin sa ba to kaga shi an mulki mai kyau hakan ga malamin addini wanda Allah ya ba kada ya yi raganci kada ya yi kissa kuma kada ya yi keta ya zauna ilimin nan da Allah ya ba shi ni'ima ce ya karantar da mutane ya yi musu wa'azi da ya mutane su amfana da ilimin nan nashi muna tare kada ya kama yawace yawacen siyasa ya biya mai 'yan siyasa 'yan siyasa daban kai kuma daban to duk waɗannan ni'imomi ne to duk ni'imar da kanga Allah ya baka ta dukiya ce ko ta mulki ko ta ilimi to jarabawa ce Allah ya baka ne domin ka amfani bayan sa waɗanda ba su da to in ka in ka zauna amfanin bayi da ni'imar da Allah ya ba ko wace irin ni'ima ce to wannan amfanin bayi da kake yi shine garanti na tsayawa tabbatar ni'imar gare ka amma sadda dukkan taimaka ma bayan Allah da ni'imar da Allah ya baka to sai Allah ya zari ni'imar da gare ka ai ba kai kadai bane ko yana da bayi sun ta kirga sai ya samu wani gida kuma can ya kai ni'imar muna tare ashe wannan hadisi yana nuna duk wanda Allah ya wa ni'ima kowace iri ce to ya dauki ni'imar nan matsayin jarabawa daga Allah yayi kokari ya ci jarabawa da me zai ci jarabawa da amfani da ni'imar ne ya taimaka ma bayan Allah in yayi haka nan sai Allah ya ƙara ma ajin haske Allah ya shirya da mu don haka duk wanda Allah ya ba wata hanya daɗa in hanyar mulki ce in ta dukiya ce in ta ilimin addini to yayi kokari al'umma su amfana da wannan ni'imar da Allah ya shi an ni'ima ta yi albarka amma saboda duk ni'ima ta zan cin gajiyar ni'imar nan daga kai sai 'ya'yanka sai matanka to abu ya ɓaci muna tare yace wa ruwaya an Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma abdan ni'matullah azza wa jalla ala abdin illa ishtaddat ilayhi mu'natun nas wa man lam yahmil tilka al-mu'na lin-nas faqad arada tilka an-ni'ma liz-zawal rawahu ibn abi dunya wa tabrani wa ghayruhuma hadisi na gaba shi ma ya buɗe shi da siga ta tamridi don ya nuna yana da rauni yace wa ruwaya an Aisha radiyallahu anha an ruwaito wannan hadisin dangana na Aisha yadda Allah ya tabbata gare ta qalat Aisha ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma azman ni'matullahi azza wa jalla ni'imar Allah mai girma da buwaya ma azumat ba ta taɓa girmama ba Allah abdin gabawa illa shaddat ilaihi mu'natun nasi face wahalhallun mutane sun tsananta gare shi ma'ana sadda duk Allah ya yi maka ni'ima kuma ni'imar mai girma daɗa kuɗi ne an ka baka kuma kuɗin ba 'yan ƙananan kuɗi ba eh? ko kuma mulki an ka baka ba ɗan ƙaramin mulki ba ko kuma ilimi an ka baka na addini ba ƙarami ba kowa ya san wani na da ilimi to shi ne eh, hadisin ya ce ma azamat ni'matullahi azza wa jalla ala abdin ni'imar Allah ba ta taɓa girmama ga wani bawa ba Allah ya girmama ni'imar sa gare ka illa shaddat ilaihim wa natun nasu face wa halhallun mutane sun tsananta gare duk wanda an ka san jama'a yana da talakawa suna sallama mai ko ba sallama mai suna sallama mai to shine mu'unatun nasu wahalhallun mutane duk wanda ya taso sai a ce a ta gidan alhaji wani da shi ke taimakawa eh to hakan ga in mai mulki ne in dai ya bude sa talaka duk wanda an ka taba duk wanda an wata matsala ba inda yake yaka zuwa ba sai ya tasa mai ranka ya ina cikin hali kaza yana da bukatar taimako ko kuma ranka ya tsuwa da sun zalunce shi ni don Allah ka sa baki ka an so min haƙi haka dai shine mawanatul la wahalhallun mutane duk wanda ya kwa kamar yadda Hausawa ke cewa yaya Hausawa ke wa manya kirari Hausawa suna da kiranin da suka yi kyau manya ko faɗa min inda ya Hausawa kuke in ku ba Hausawa kuke ba sai a haɗa muku eh ko Hausawa lokos ne eh? ya san da haushin lokal ba wata hannu hausa ya ba hausawa suna cewa babba juji babba duk wanda an babba to matsayin juji yake kun san juji wurin zuba shara wanda ya kwasu shara da wani mushe da wani ranga duk abin da baya da kyau idan aka jefa shi juji to haka babba yake ku duk wanda ya kwasu sai inda yake wanda an ka zalunta inda ba zai kai kara inda babba wanda ke bidar wata bukata ta shi ta kansa inda ba zai zuwa inda ba haka to shi an zaman ba wanda kan juji duk abin da aka kwaso a zuba mai to haka babba yake in ka san ba ka iya ɗaukar takaliyar kan karɓi shugabanci muna tare dama an ce sayyidul qaumi khadimuhum shugaban mutane shine mai musu aiki ba shine mai darza musu iko ba yana musu kibiri ka ga mutum bayan ya gama yawo gidajen ku don Allah ku taimaka min ku zaɓen an zaɓe kuma yanzu shi kenan ku da kun ka zaɓe ba kowa kuke ba haka kurakurai kenan to shi ne hadisin ya ce eh, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma azamatu ni'matullahi azza wa jalla ala abdin ni'imar Allah bata taɓa girmama ba ga wani bawa illa shaddat ilayhi mu'natun nas fa ce wahalhalun mutane sun tsananta gare shi sadda Allah ya rahama asiri an ka baka mulki ko an ka baka dukiya ko an ka baka ilimin addini to mutane sai dai kai hankuri amma duk wanda ya kwaso inda yake zai yiwa ko farar riga na shafa mai yar uwarta shuni farar riga ba ta yar uwarta shuni to talaka kana zuwa inda talaka in matsala ta samai inda wa yake zuwa inda yake ganin zai samu mafita muna tare sai hadisin ya ce wa mallam ya hamil tilkal mu'na duk wanda bai ɗauki waɗannan wahalhalun linnasu ga mutane ba Allah ya ka abin da mutane ke zuwa neman bukatoci inda yake to sai ya zan kuma ka kasa ɗaukar bukatu ka kulle gidanka kai wallahi mutane sun dame ka irin wawaye yan siyasa nan da ke kulle gidajen kowa bai zuwa to me wani zama ka dan siyasa kai ba wakilin jama'a bane ka san baka iya sosai sosai zaɓe ka sannan matuƙar kana da mandatin su kana wakiltar su duk su kada wanda duk inda da kunku zo gidan ya sa ya ku kada ko ba ku shiga ba haƙƙi ku an gare shi ba wai ba ku yake wakilta ba ku kada get ku shiga ya san bai iya ɗaukar takalin mutane da cewa zaɓai eh, ka ko ba gidan ku ka zanna mana ka gani in wannan zuwa inda haƙƙi amma ka zo yanzu kai ke wakiltar mutane in nan san fita yan abuja kuma ka zo kawai gida kai baka son ganin kowa ko ko in ka zo kai ka ce duk kowa ya karɓi mun kuskure da an ce ce ce mun ki hita in kana son mu ya rubuta kan da ka ba mu cewa ka aji mukamin da mun ka ka sannan muka yi ta nan nan muna da yake ga gidan daga haka ya kamata to amma ba ku iya yi dan siyasa sai ya kulle gida kowa bai shiga kowa bai shiga ku ku ka shiga ku tafi ku sha mai kai duk wanda kun ka san akwai hakkin ku gare ku zo ku take mai gidan wuta in yayi fushi ku ce ranka ne babbar fushi ba ce rubuta kan da ka babu ka aje ka gani gobe mana dawa ga tsakahin ka hawo kanin ka taba ganin mu gidanka za ka duba inda hakkin mun ka tawo ba kayan mu da an ga ka mun ka zo a babu ka san ba ka iya babu kuka ce zaɓe ka sannan in ya ishi akwai an kwaɗo da ba ya ka zuciya an nan ba ina irin kwaɗin nan da ake kira burtuttuki wanda in yi fushi ya fushi sai ya fashe to in shi a kwaɗin burtuttuki saboda zuciya kakku mai zuciya in dai kun zaɓai ko ina kakku zo sai ya saurare ku in bai iya saurare ku ya rubuta kan da cewa ya ajiye ba ku shi nan ku zaɓi wani muna tare to to shi ne hadisin ce. ma azumar ni'imatul lahi azza wa jalla ala Abdi, ni'imar Allah bata taɓa girma ba ga wani bawa ba illa shaddat ilayhi mu'anatul nas fa ce wa halhalun mutane sun tsananta ga rai duk wanda Allah ya ba abin da ake zuwa da dan bukata dole mutane su sallama mai da dan bukata to sai hadisi ya ce wa man lam yahmil tilkal mu'na duk wanda bai dauki wannan wahala lin nasu ta mutane ba ba kayan su an da hannunka ba don haka dole su zo inda yake bida kaya to duk wanda bai ɗauki wannan ya kulle gidanai ko ko ya sha makance kansa in ya zo da abuja sai ya tafi ya kama hotel bai ma zama gidanai sai wanda yake so ya ka buga ma waya ina waje ka za ka same ni amma kanka faɗa ma kowa ina kaga koyo yake yi to wakilin jama'a yana musu wai kai wakilci kenan kaga kansa da yake wakilta don haka ku yi niyya ku zaɓi wani wani wani wakili duk ɗan siyasar da kun san in ya zo yana mutane koyo to ku tura mai takarda ya dawo gida tun da gida ya dawo gida ya kira da kulle gida ya gani in ya aje muku mukayan akwai mai koma sallama wa gida ne to sai hadisi ya ce wa mallan ya hamil tilkal mu'na duk wanda bai dauki wannan wahala nasu ga mutane ba to faqad arrada tilkal ni'ima haqiqa ya gitta wannan ni'imar da Allah ya bashi lin zawali ga gushewa duk wanda Allah ya wa ni'ima ni'imar da mutane ke zuwa neman bukatocin su wurin ka ki sauraren su to ka gitta wannan ni'ima bushe ma'ana kamar ka sallama da wannan ni'ima Allah zai amshe ba wai wanda ke sauraren mutane muna tare rawahu ibn abin Duniya, ibn abin Duniya ya rawaito shi wa dabrani da dabrani wa gairuhu ma da su wannan hadisi hadisi ne da ifun hadisi ne mai rauni menene sa akwai mutum da ifi amma na kasa rubuta ko suna ne na dai sallan ba dai ban rubuta su akwai mutum mai rauni cikin isnadin don haka shi an fice da ifi ne Allah ya ƙara da annabi su da aminci sai hadisi a sheke nan wannan hadisin da ya inganta da yake nunawa duk wanda Allah ya rufa ma asiri mutane na zuwa da bukata ko yayi hankuri da su bukatocin nan nasu in ka san irin falalar da Allah zai buɗa maka akan bukatocin bayan Allah da kake biya da sai ka yi sanarwa ma don mai bukata ya zo inda yake don ba ka gani irin buɗin da Allah ke yi mana bayyana shi yasa kake kake tsoro a sallama to Allah ka hore mana abin da zamu taimaka ma wasu sai hadisi na gaba yace wa ibn Abbas radiyallahu anhu ma kana ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma min abdin an amallahu alaihi ni'matan fa asbagaha alaihi thumma ja'ala min hawa'ijin nas ilaihi fatabarrama da arrada tilka ni'mata lizawal rawahu tabrani bi isnadin jayyid hadisi na gaba an karɓo shi daga Abdullahi da Abbas yarda Allah tabbata gare su a abbas ya ce manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma min abdin ba wani bawa an amallahu alayhi da Allah ke yin ni'ima gare shi ni'imatan ko wace irin ni'ima ce da ni'ima ce ta dukiya ko ni'ima ce ta mulki ko ni'ima ce ta ilimin addini duk ba ni'imomi ba ne ba wani bawa da Allah ke yi mai ni'ima ko wace irin ni'ima ce fa’as baga ha alai Allah ya zuba ni'imar nan gare shi wa azbaga alaikum ni'amahu ta ba batina muna tare fa azbaga alai Allah ko ya zuba ni'imar nan gare shi thumma Allah min hawaijin nas lai sannan ya sanya bukatocin mutane zuwa ga sababiyyar ni'imar da Allah ya bashi mutane na sallama mai neman bukatoci fatabarrama sai ya yanke daga biyan bukatocinsu muna tare to in yayyanke daga biyan bukatocinsu sai hadisin ya ce faƙad arada tilkan ni'ima hakika ya gitta wannan ni'imar lizawa daga gushewa in duk wanda Allah ya wa ni'ima sababiyar ni'imar da mutane suna zuwa nema alfarma ya ƙi zaurarin su ya kulle gidansu ba su ma iya kai inda to ana mai albishiri wannan hadisin na mai albishiri Allah zai anshi ne ni'ima ya ba wani muna tare don haka sanda da Allah ya ma ni'ima to bayan Allah kamar yadda kamar yadda mutanen Aruna ke ce mai ko sun ka ce wa tagi fi ma ataka kallahu dara akhirata ka nemi gidan lahira da abin nan da aldukiyar da Allah ya ba ka yi amfani da ita kan gidan lahira wala tansa nasibuka ka ad-dunya kuma neman lahira kai ya sa kamanta rabunka na duniya ka ji daɗi nan duniya a yi tuwo mai kyau ka yi gida mai kyau ka auri mata masu kyau mota mai kyau amma kuma kowanne ya shigalta shi kuma a gyara lahira a taimaka ma bayan Allah marayu da gwauraye da matalauta marasa galihu da sauransu kaga sai ka samu biyu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina kaga biyu kenan nan duniya ka rayu cikin ni'ima kuma ka yi aikin alheri ka ta lahira Allah ya saka aljanna akwai daɗin da ya wuce haka nan ma dalla don kakka bari wannan ni'imar da Allah ya baka ta shigaltar da kai daga neman lahira to sai yace duk wanda ma min abda an amallahu alaihi ni'matan ba wani bawa da Allah ke yin ni'ima gare shi ni'matan kowace irin ni'ima fa azbaga alai Allah ya zuba ni'imar nan ji maja'ala min idon nasu ilai sannan ya sanya bukatocin mutane zuwa gare sa biyan ni'imar da Allah ya yi mai mutane na zuwa da bukatoci inda yake ma amma ya yanki ya bar sauraron su ya biya musu bukatocin su to in yayi haka nan faqad arrada tilkan ni'ima hakika ya gitta wannan ni'ima din zuwa daga gushewa ya buɗe hanya Allah ya kwace ni'imar sa gare shi ya ba wani wanda ke iya sauraron mutane muna tare sai ya ce rawahu tabrani imam tabrani ya rawaito shi bi isnadin jayyidin da isnadi mai kyau Allah ya kara mu annabi tsira da aminci wannan hadisi ya jisi ne hasan kun ga hadisi ya tabbata ko tun da ya tabbata me yake nunawa ashe duk wanda Allah ya wa ni'ima kada ya dauka ni'imar take banta gare shi kawai shi dai a'a bayan Allah suna da haƙƙi kamar yadda Allah yake cewa fi amwalihim haqqun ma'lumun lisa'ili wal mahrum cikin dukiyarsu akwai haƙƙi sananne lisa'il ga mai roƙo wal mahrum da wanda anka kame anka ana mai roƙo wanda bai roƙo ma'ana dukiyar da Allah ya ba ka ka ɗauka Allah ya baka ba amfanin ka kawai ka kasancewa uwa da makwabta da talakawa da sauran bayan Allah da addinin Allah duk suna da haƙƙi cikin dukiyar nan taka kada ka ce kai dai in kuma ka ci kai dai ka mutu kai kaɗai ba haka hausa ke cewa ba kwace shi kaɗai ya mutu shi kaɗai eh to sai ya ce rawa tabrani bi isnadi jayyid imam tabrani ya rubuto da isnadi mai kyau eh haka yake wannan hadisi hadisi ne hasan Allah da rahamarka Allah ka hore mun abin da mu taimaka mu wasu yace hadisi na gaba wa ibn abbas aida radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق كل خندق أبعد مما بين الخاشقين رواه الطبراني في الأوسط والحاكم وقال صحيح الإسناد illa annahu qala la an kuma ahadukum ma akhihi fi qada'i hajatihi abdalu min an ya'takifa fi masjidi hadha shahrayn wa ashara bi usbu'i hadisi na gaba an karɓo shi shi ma daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah tabbata gare su annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi kuma ya karɓo daga annabi ira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce mammasha duk wanda ya tafi fi hajjata a fi ga biyan bukatar ɗan uwansa ɗan uwanka ya sallama ma ya koka maka ina da matsala ma'aikatan ilimi na yi masa kwangila kuma abin da ya adanga don Allah an ce kwamishinan nan ɗan uwanka ne ina son ka yi min magana da shi don Allah ya sa a biya ni muna tare a inda kwamishina ne bai da matsala ta, shi mutai ɗan uwana ne ko ban ta tsawa kuma aboki na ne tare mun ta tashi mutai sai ka ta ya tire tire haƙo shi kwamishina ko gida nai kan ka da duka hanya to ka tashi ka ji shi wanda mai bukata akan ku ta yi ko gidan kwamishina ko ofishi ne ko inda suka fira inda dai aka san za a iskan mai yanzu mun sheka da gidanka saboda bukatar da ɗan uwanka ya azama to shi ne hadisin ya ce mammasha duk wanda ya tafi fi hajjata a ke da biyan bukatar ɗan uwansa to kana khairan lahu wannan tafiya da ya yi domin ya biya ma ɗan uwansa bukatar nan da ya azame shi ya kasance mafi alkhairi gare shi min ne ita kasa ashirin sinin daga ne ita kasin shekara goma subhanallah kun san ne ita kafi wannan da an kafi cikin azumi ne ita kafi lizimtar masallaci don ibada shine li'itikafi wa an tun ake funa fil masajin kuna masu li'itikafi cikin masallatai to li'itikafi aiki ne na alkhairi mai yawan lada yi ban kwana da komi na duniya ka zo ka zauna cikin masallaci nan ka kwana nan ka yi ni baka da aiki illa ibada to ka tashi ka tafi tiriyan tiriyan domin ka samun ma dan uwanka wata bukata da gagarai amma kai kana da fuskar da kasa tsayawa a biya mai bukatar to ka tafi wurin biya ma ɗan uwanka bukatar nan ya fi maka alkhairi in ji hadisin nan daga laita kafin shekara goma subhanallahi kun ji wannan to kamar mai tambaya ya yi tambaya me ya sanannin laita kashi sai hadisin ya ce wannan ita kafa yawan duk wanda ya laita kafin yini guda can shekara goma an ka ce to wanda ya laita kafin yini guda ibtiga a wajen Allah don neman yarda Allah ja'alallahu Allah zai sanya bainahu tsakaninsa wa bainan nari da wuta salata khanadika Allah zai sanya ramu ko zazzabai guda uku kun san rami ko ce rami ko kace ko zazzabo me ko zazzabo ko zazzabo rami eh to duk wanda ya yi itikafin yini guda in ji hadisin don neman yadda Allah to Allah zai sanya rame babban rame tsakani ne da wuta guda uku ramu guda uku kullu sandakin kowane ya rame guda abadu ya fi nisa mimma bayan alkhata ma'ana ya fi faɗin ramin ba irin ramin ga inda ruwa ka gita kowane rami ya fi abadu ya fi nisa mimma bayan alkhafif ɗayan daga abin da a tsakanin sasanni biyu na duniya menene sasanni biyu gabas da yamma kowane rami faɗi na yan faɗin tsakanin gabashin duniya da yammacin duniya to Allah zai sanya irin su guda uku tsakaninka da shi muna tare wanda duk yayi yi ne guda to ga fallan Allah zai sanya rami tsakani ne da wuta gwargwadon rami uku wani rami gwargwadon fadin duniya kaga ma'ana Allah zai nisantar da shi daga wuta wanda ya yi kafin yini guda fa sai an ka ce to ka tafi ka biya ma dan uwanka bukata tai ka tsaya mai ya samu biyan bukata to ya fi man alkhairi daga kai da kafin shekara goma ashe ka zama stilla dan uwanka ya sabiya bukata karfi al'amari ne jigirman ne kafi ba wanda ya yi yi yini guda Allah zai sanya rami tsakani ne da wuta zai nisan ta tsakani da wuta ramin da guda uku ko ne rami kamar nisan abin da a tsakanin gabas da yamma to har guda uku to sai an ka ce to illa itikafi da wanda da ake da wannan falala to ka tafi ka biya ma dan uwanka buka ka taimaka mai zambiyan biyan ya yi ma da gale ya shi shekara goma kaga da hadisi ya inganta kan to da sallalar ta tafi sai dai yace wannan hadisi hadisi ne da ifi cike isnadin sa akwai wani nan da eh? cike isnadin sa akwai wanda ake kira bishrun sallamin bishirun da sallam ko a ah, bishirun da sallamin albuzali to shi wannan bishir ibn sullama al-bujali da ifi ne to a kansa an ka ce wannan riwayar ta dabrani da ya ka cikin mujamul awsat da ifi ne wal hakim da imam hakim shi ma ya rawaito hadisin wa qala da hakim ya kawo yace sahihul isnadi yace wannan riwaya ta shi mai ingantacce isnadi ce amma ko alama gara ma shi na farko na dabrani da na hakim illa annahu qala sai dai hakim da ya kawo ga yadda yace nan ga yadda ya kawo tashi riwaya yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yace la am yamshi ahadukum lalle ɗayan ku yayi tafiya ma akhi tare da dan uwansa fi qada'i hajati domin biyan bukatar dan uwan nasa abdal to ya fi mai falala mai an yi ata kifa daga shi li itikafi fi masjidi hada cikin masallacin nan nawa in ji manzo Allah masallacin manzo Allah ka tafi tare da ɗan uwanka domin ka taimaka mai ya samu biyan bukata ya fi ma falala daga kai li itikafi cikin masallacin manzo Allah shahara ne na tsawon wata biyu wa shara bi uzba sai yayi ishara ka yi li'ita ka tayar da ɗan uwanka ka samu mai biyan buga ya yi ma daga ka yi li'ita kashin wata biyu sai ya haka wata biyu ishara ga biyu ka yi wata biyu cikin masallacin manzo Allah kana li'ita kashi to ladan da zaka samu da hadisi ya tabbata bai kai ladan da zaka samu in ka ce ka biya ɗan uwanka bukatun da ya azama muna tare yace wannan hadisi hadisi ne da ifan jiddan me sa. cikin isnadin akwai wani nan Muawiya ta muhammad dan mu'awiya kazzab mutum ne makaryaci wace irin ƙarya ƙarya ga maganganun sa na duniya ba ga hadisan manzo Allah ba to akan ta an ka ce wannan hadisi hadisi ne da ifan jiddan Allah ya ƙara ma annabi tsira da ni wa ruwaya an ibn umara wa abi hurairah radiyallahu anhum qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له أذله الله عز وجل بخمسة وسبعين ألف ملكة يصلون عليه ويدعون له إن كان صباما حتى يمسي وإن كان مساء حتى يذبها ولا يرفع قدما إلا حتى الله عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة رواه أبو الشيخ ابن حيان وغيره hadisi na gaba ya buɗe shi da siga ta tamridi don ya ma ishara yana da illa eh kuma babba Ya ce yace annabi Umar wa Abi huraira an karɓi wannan hadisin daga sahabbai biyu Abdullahi dan Umar da Abu huraira radiyallahu anhu ne da Allah tabbata gare su sahabi nawa kenan biyu to maimako ce radiyallahu anhu ma sai hum ya zo da jam'i Don mi bayan biyu ne kaga dan Umar da shi da uba ne sahabbai ne sannan ga abu hurera don haka yanzu sun tashi da biyu sun zan su uku da ɗan umar da mahaifi ne to yace yadda Allah tabbata gare su ƙala su waɗannan sahabban sun biyu sun ce da ɗan umar da abu hurera sun ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man mashafi hajati akhihi duk wanda yayi tafiya ga biyan bukatar ɗan uwansa ka tashi kabban gidanka ko kabban masana'anta ko kabban ofishinka ka rarraka ɗan uwanka don ka ce ka saman mai wata bukata da ya aza maka duk wanda ya yi tafiya fi hajjata ta ake ga bukatar ɗan uwansa hatta yi sabbita halahu har ya tabbatar da bukatar gare shi kai yi tsayin daka baka gushe ba sai da ya samu biya sai da an kai mai abin nan da ya azaba. muna tare sai hadisin ya ce azallahu Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwa zai yi mishi inuwa da samsatin wa sab'ina alf malakin da mala'ika saba'in da 75 mala'ika 75 za a sa sai ba inuwa nuna alaikum ba inuwa ɗaya ba bayan sun yi maka inuwa gobe kiyama su rinka yi ma addu'a waya da ƙuna lahu sai ya za a ɗafi tafsirin tafsirin yi salluna mai salati addu'a na alaihim inna salataka sakanun lahu kai musu addu'a in sun kawo nazarka addu'an nan da kai musu natsuwa ce tana kara musu natsuwa Daga don haka as-salatu bi ma'ana du'a yace Allah zai sanya mala'ika 75 su yi mai inuwa yusalluna alaihi su rinka mai addu'a wa yad'una lahu fasara yusalluna alaihi in kana sabahan in ya da asuba ne ya biya mishi bukata za su ci gaba da ya mai addu'a hatta yunsi har sai ya maraito sai maraice yayi wa in kana maza in ya da maraice ne ya biya mishi bukata to za su ci gaba da ya mai addu'a su waɗannan mala'ikun 75 hatta ya zo har ya waye gari wala yarfa'u qadama shi wannan da ya tafi wurin biyan bukatar dan uwa nai bai taba daga kafa ta yi ba illa lawa, face Allah ya kayar mai bi ha saboda wannan zambiyar ɗabi'atan ya kayar da mai da zunubi warafa Allahu kuma ya ɗaukaka mishi bi ha saboda tafiyar nan darajatan daraja duk sanda ya daga kafa ta yi in ya daga kafar dama a yafe mai zunubi in ya daga kafa hagu a ɗaukaki daraja har ya wurin biyan bukatun na ya dawo gida muna tare ashe ka biya maka zan silar ɗan uwanka ya samu biyan bukatar ƙaramin al'amari ne a ba ƙarami ba ne yana da falala sai ya ce rawahu abu sheikh ibn hayyana abu sheikh ibn hayyana ya ruwaito shi wa gairuhu da wani nai sai dai hadisin kamar yadda ya bude da ruwaya yana da illa me illar ta akwai wannan da da ake kira Jafar ibn Maisara Jafar dan Maisara da ifin jiddan mutum ne mai rauni kwarai sannan wannan hadisi kaga azalinsa mai rauni ne kwarai ko da ihun jindar sannan kuma ya saba ma hadisan akwai masu kama da shi waɗanda sun ka inganta to wannan ya saba musu to akan haka an kace hadisi ne munkar dama munkar shine hadisi da ifi wanda ya saba ma hadisi sahihi shine da shine Shi shine hadisi munkar to wannan hadisi hadisi ne munkar kaga asalinsa da ifi ne sannan ya saba ma wani hadisi ko wasu hadisi da na inganta warawa ba ruwaya ba ne warawa aidan rawa man wane ne ya rawaito hadisin ɗazu abu sheikh ibn na ko to warawa aidan shi abu sheikh ibn hayyana ya sake ruwaitowa a nimna umar wahadahu daga dan umar na ɗazu ba daga dan umar da abu hurairah ba to ya sake fitar da hadisi na biyu amma daga dan Umar shi kadai radiyallahu anhu ma yadda Allah tabbata gare su anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallama kala cewa annaban Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce man aana abdan duk wanda ya taimaka ma wani bawa wani bawa wani bawa ake nufi nan bawan Allah duk wanda ya taimaka ma wani bawan Allah fi yi ga bukatarsa ya sallama ma ranka ya don Allah taimako ni ka so don Allah yana da bukata kaza to ni ba su sau amma kai in ka zo ana saurarin ka ka taimaka min don Allah kai magana in samu bukatar muna tare shi ne ce man a'ana addan duk wanda ya taimaka ma wani bawan fi yi ga bukatarsa ka tsaya mai har ya samu biyan bukata to sabbata lahu maqamahu Allah zai tabbatar mai makamahu wa ta aiki ya mahu eh ba mun yi makama ba shekaran jiya man wacce ayata mun ka karanta cikin surutun rahman Wani man kafa maqama rabbih jannatan kaga maqama rabbih ne ce ya ma rabbih cikin fasarori biyu qiyama rabbih to shi yake nufi nan yace annabi ya ce man a'ana abda fi hajjati duk wanda ya taimaka mu wani bawa ga bukatarsa ya hayyasa ka taimaka mai ya samu biyan bukata to sabbata Allah lahu maqamu Allah zai tabbata zai tabbatar da tsayuwa ta yauma zulu a yinin da kafafu ke darjewa yaushe ne kafafu ke darjewa ranar kiyama in an kawo tara'i duk wanda bai ci bai daga ga kaifi ga sulubi haka ya yake Allah ka ba mu ikon tsallaka ce da sauki to ranar da kafafun mutane ke darjewa to shi Allah zai tabbatar da kafafun da zai tabbatar da tsayuwa ta ba zai darje akan tara'i ba kaga wannan yana daga cikin fallalar a taimaka ma dan uwanka da samun biyan bukata shi ma wannan hadisi hadisi ne da ifi to shi ma dai cikin isnadin sa akwai mutum mai rauni Hmm? sai hadisi na gaba yace wa an zai ibn thabit radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala la yazalu Allah fi hajati al-abdi ma dama fi hajati akhihi rawahu tabrani wa rawatu saqatun hadisi na gaba an karbo daga zaid ibn thabit yadda Allah tabbata gare shi shi kuma ya karbo daga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce la ya zalillahu Allah ba zai gushe ba fi hajjatul abdi yana cikin biyan bukatar bawa ma dama muddin bawan nan yadda wa fi hajjatul akhi da biyan bukatar ɗan uwa nai ba abin ga man kana fi hajjatul akhi kana Allah fi hajjatihi cikin wani hadisi wallahu fi aunil abdi ma kana ma kana al abdu fi Allah na cikin taimakon ba muddin bawa yanzu cikin taimakon ɗan uwansa muna tare to shi ne manzan Allah ce la yazalullahu Allah ba zai gushe ba fi hajjatul abdi yana cikin taimakon ba yana cikin biyan bukatar bawa yana biya ma bawa bukatar sa ma da mafi ya ji tare muddin shi bawan yadda wama ga biyan bukata inda kana biya ma ƴan uwanka bukata kai ko Allah na biyan taka muna tare in ko ka iya in kuɗi ne in mulki ne in alfarma ce ka amfani da yake taimaki wani shi ko sai Allah ya rike tashi na ta bukatoci kai ku babu ruwan Allah yadda babu ruwanka da bukatocin bayan Allah haka shi ku Allah babu ruwan ne da bukatarka hmm? rawahu tabrani imamu tabrani ya rawaito shi wa wato hutu qatil marwayatu su amintattu ne haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihul lagairi kaga hadisin mai tabbata ko to Allah Allah ka kara ma annabi tsira da aminci Allah ka kore mun abin da za mu taimaka ma ƴan uwanmu da shi hadisi na gaba yace wa ruwaya an Anas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج خلق من أهل النار فيمر الرجل بالرجل من أهل الجنة فيقول يا فلان أما تعرفني فيقول ومن أنت فيقول أنا الذي أنا الذي استوهبتني ودوءا بفتح الواو ودوءا فوهبت لك فيشفع فيه waya mura rajulu fa yaqulu ya fulan amma ta'rifuni fa yaqulu wa man anta fa yaqulu anna alladhi ba'athani fi hajati kaza wa kaza fa qadaitu halaka fa yashfa'u lahu fa yashfa'u fihi رواه ابن أبي الدنيا باختصار وابن ماجه وتقدم لفظه والأزهاني hadisi na gaba shi ma ya buɗe shi da ruwaya don ya yi ma ishara yana da illa Ya ce an rawaito wannan hadisin an Anas radiyallahu anhu daga Anas yanda Allah tabbata gare shi qala Anas ce. qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce. ya kharijo khalqun min ahli an-nar wasu halittu wasu mutane kenan za su fito daga cikin yan wuta bayan an ƙare hisabi yan aljanna an ce akai su aljanna yan wuta an ce akai su wuta muna tare to kafin su shiga yan an kama hanya tirye-tirye zuwa wuta Allah ya kare mu daga wuta to wasu halittu wasu mutane kenan za su fito da cikin yan wuta fayar rajul shi wannan mutum da an ka yanke mu hukuncin a kai shi wuta sai ya gitta bin rajul ga wani mutum min ahalin jannar cikin yan aljanna an kama hanya a kai shi wuta sai ya cimma wani dan uwa ne wanda ya sani kila ko dan uwansa ko makwabcinsa ko abokinsa dan aljanna muna tare faya kolu sai ɗan wutar nan ya ce ma ɗan aljanna ya kula ne ya kaiwa ne amma ta a ne ba gane ni ba faya kolu sai ɗan aljanna ya ce wa man anta wane ne kai wala ban gane ka ba wane ne kai faya kolu sai ɗan wutar nan ya ce annan da dista wa habta ni wa du'an ni ne wanda ka taɓa neman taimako na ga ruwan alwalla kace in taimaka ma da ruwan alwalla istawhabtani kan nemi kyauta abin da ne suna ne kan neme kyauta kan neme in baka kyautar wa du'an wawan da fataha ma yi tawadda bihi in ka samu da damma kuma wudu ita a arwallat ni ne ka taba neman taimako na ga ruwa alwalla fa hatta laka niko baka ni baka kyauta ka taba nema na to Allah ya taimaka ma da ruwa alwalla ni taimaka ma o oh, kai ne to ya an kai to an yanke mai hukunci a kai ne wuta sai ya ce mala'iku to Allah ku bari a neman mai alfarma fa yashfa'u la sai ne fa neman mai ceto muna tare akan ruwan alwallar da ya taɓa taimaka mai duniya ya taba roƙo don Allah akwai sauran ruwan nan na alwallar ya ce ya abu don Allah taimaka mai ya ce bi ga su da to shine gobe kiyama za a yi mai alfarma sababiyar taimakon ruwa to ina ga inda buhun shinkafa kan bashi da ruwan alwala da buhun shinkafa wani muhimmanci ya rubuta matasa shi yasa ba kwaɗi da ƙari ba inda da shi zai na ruwan alwala ƙaƙa buhun shinkafa ba sai a ci abinci aka sallah ba sannan ruwan azalla ya ba su da wahala ko ina ga famfo nan da ina amma ku hishin ka ina ka iskan mai aji ka ɗauka. da gani to sai yace baka gane da bai to ban gane ka ba wane ne kai yace annal ladista hafta ni wa ni ne wanda kan nemi in taimaka ma da kyautar ruwan alwalla ko haftu laka ni ko baka kyautar su fa ya sai ya ce nemi ceto kuma sababbiyan neman ceton wannan sai a ce to a kai shi aljanna don haka jama'a ka taimaki dan uwan karami al'amari ne to ina ga inda wani abu ne wanda ya ruwan a ranar da muhimmanci kada min babu aula fa ya shi sai yake to gare shi waye murnar rajul kuma wani mutum da yake cikin yan wuta zai gitta ga wani mutum dan aljanna fa ya sai ya ce ya fulan ya kai wani amma ta arbi ba gane ne ba yanzu kamar kotu ta yanke ma hukunci a kai gidan yari woda ko ɗan sanda ya sa ka gaba za a kai gidan yari sai ka haɗu da wani ba ceto kuka da ba kila kwamishina ne ko babban mutum wani ba hamshagin ɗan siyasa Do Allah eh, ofisa da Allah ya min magana da alhaji ga haita a kira ma shi wallahi gidan yadda an ce to idan ta ce an yanke mai hukunci a kai shi wuta an kama hanyar wuta sai ya haɗu da wani da sun kai zama da shi duniya ya taɓa mai alfarma to shi ɗan aljanna ne yace waya murrun rajul kuma mutum zai shuɗe da cikin yan wuta fa yaqulu sai ya ce zai shuɗe ga wani mutum kenan ɗan aljanna sai ya ce mai ya kula da ya kaiwa ne amma ta arifu ni ba gane ni ba fa ya sai dan aljanna nan ya ce wa man an tuwa ne kai fa ya sai ɗan mutum ne ya ce annan lafi ba ne ni ne wanda ka aika ni fi hajji ta kaza wata daga bukata kaza ina lokacin da kana hmm? tare da duka hanya an ka ce ga masallaci nan ka shiga ka nuna bahillaci ake dole sai ka yi ba ga hili nan ga hili a tashi kai kika ta inda hili yake shi bahillaci ko ina sai ya sai da hali to ina yake to yake baka gane ne ba sai ya ce wa man anta wane ne kai fayar kudu sai ɗan wutar nan ya ce annan nabi ba asali fi hajjata ka dawo ka ni ne wanda ka tura daga bukata za lokacin da ka shiga matsala to ni ah o kai ne to kaga an kai wallahi an yi hukunci a a kai da wuta in ta to don Allah ku dakanta ko faqad daitu halaka niko biya bukatar nan gare ka bukatar da ka tura ni biya ma ita faya yashau shi ma sai sai ya neman mai ceto fa yashau fi shi ma sai a bashi ceto game da wannan mutumin to ji ba biyan bukata ba da kan biya mai to ina ga wanda ya zanna biya ma mutane bukatunsu kada yan babu aula don haka shi ya yasa manzon Allah cikin hadisi sahihi yake cewa man nistata minkum an yanfa akahu falyanfa'hu duk wanda ya samu iko daga cikin ku ya amfani dan uwansa ya amfani da shi sannan kaska ya mai da min wata rana ya saka ma imai don Allah duk abin da zai saka ma ban yi kamar abin da Allah zai baka ba muna tare kakka yadda ga ɗan uwanka cikin matsala kuma kana da halin sanbitin matsalar na kale shi mun yau shekarun jiya wallahi ku kada ya sallama shi ma'ana ya fita tunai kuma yana da hanyar da zai taimaka mishi muna tare to ka gani to akan bukata guda da ya tura wancan ya zo ya biya mai faya ya shaulahu shi ko zai gane cikin mafi bukata lahira an ce ayi wuta da shi ya neman mai ceto fa ya shafa fi sai ku a bashi ceto nai. rawahu da abin duniya to inda inda ba su taimake su ba fa yana cewa ya san shi ibnu abin duniya ya rubuto shi bi iktisari a takaice wannan maja da imam ibnu maja wa taqaddama lafzuhu lafazinsa ya gabata wal azbahani da imam azbahani shi ma ya rubuto shi wannan da wannan lafazin na azbahani ne wannan hadisi hadisi ne da ifi cikin isnadinsa akwai wani nan yazidun abanar rakashi yazid dan aban ar-rakashi to wannan yazid da ifi ne akan sa an ce wannan hadisi da jinsi ne da ifi Allah ya kara ma annabi tsira da annabi to sai fassara kalma al da fatahil waw wa huwa al-ma'u alladhi yatawaddau bi ruwan da ake shi ne wadu in kawawa fataha amma in kai masa damma to shi aikin ita arwalla ita ce wudu hadisi na gaba yake wa ya anhu radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب الله له بكل خطوة سبعين حسنة ومها عنه سبعين سيئة إلا أن يرجع من حيث فارقه فإن قضيت حاجته على يديه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه با يوم با كيوم ولدته أمه wa in halaka fi ma baina zalika dakhala aljannata bighairi hisabin rawahu ibn abi dunya fi kitab as-sana' al-ma'ruf wal azhani hadisi na gaba yace war ruwaya anhu ruwaya amman an anas ma dalla tunda shi ya rubuta an sake ruwaitowa daga anas dan malik radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi qala anas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace man masha duk wanda ya tafi fi hajjata a kai muslim ga biyan bukatar ɗan uwansa musulmi ya sallamo ma ga matsalar da nake ciki ka tashi kasta ta ka kasa riga ka kattai domin ka yi mai salbin ɗin wannan matsala to ka kataballahu lahu wannan tafiya da zai yi wurin sulbin din matsalar dan uwa nai, Allah zai rubuta mai da kullu hudwatin da kowace zambiya ko san zambiya tafiya ba da kama biyu ake tafiya ba in ka dauki kama dama za a rubuta ma lada in ka dauki kama hagu a yafe ma zunubi Allah zai rubuta mai da kullu hudwatin kowace zambiya duk wani takin kafar da yayi za a rubuta mai 70 hasanatan lada 70 wa maha anu kuma Allah zai shafe min zab'ina sayyi'atan zunubi saba'in? Ila an yarja'a har ya dawo min haiku farqahu inda ya rabu da mutumin da bakin sa da kabbar gidanka ko shagonka ko wurin kasuwancinka ko ofishinka ka wurin ka biya da ɗan'uwanka uwanka bukatar da ya aza maka to da bakin nan duk tafiyar da ka yi taki guda a rubuta ma lada saba'in taki guda a yafe ma zunubi saba'in haka tafi ka dawo jama'a akwai lada ko babu fa in kudi ya hajatu in an biya bukatar su shi dan uwanka Allah ya dai akan hannuwa ne kallon sula kuma bukatar da ka Allah ya ba da nasara kas an ka samu biyan bukata to shi kuma hadisin yace zunubi zunubihi ya fita daga zunubinsa ka kayan wanda da umu ya koma kamar yinin da uwa ce ta haife shi wanda duk uwa ta haife akwai wanda an ka haifa da zunubi a sai ka zo nan ka girma ka lagu sannan ka fara aikata laifi a rubuta ba. to to duk wanda ya tafi ya biya ma dan uwansa ba to duk zunubi ne ke na Allah zai yafe mai wa in halaka in Allah ya kaddare ya mutu shi ma bai da zalika da kace wani biya mai bukata sai ajalin ka yayi sankila mota ta fadi da kai ko ta ije ka kan mutu to yace da kallan janna zai shiga aljanna bi gairi hisabi ba tare da hisabi zai direct admission kenan zuwa aljanna Allahu akbar rawahu ibn abi dunya ibn abi dunya ya rawaito shi cikin kitabin sana'il ma'ruf cikin littafin aikata alkhairi nashi wal azhani da imam al azhani sai dai wannan hadisi hadisi ne da ifin jiddan me illar sa akwai wani Abdurrahim ibn Zaid Abdurrahim dan Zaid ne to akan sa an ce wannan hadisi ne da ifan jiddan Allah ya karama annabi tsira da aminci sai da gaba yake wa an abi musa radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala ala kulli muslimin sadaqa ila ara'aita in lam yajid qala ya'tamil bi yadayhi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu qala ara'aita in lam yastati qala yu'inu dhal hajatil malhufa qala ila lahu ara'aita in lam yastati Ƙala ya muru bil ma'rufi aw al khair qala ara'aita in lam in lam yas'al qala yumsiku an ash-shari fa ina sadaqa rawahu al-bukhari wa muslim hadisin mana gaba an karɓo shi daga Abu Musa al-Ash'ari yadda Allah tabbata gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala cewa annabi tsira da aminta Allah tabbata gare shi ya ce Allah kulle musulmin sadaka akan kowane musulmi akan sadakar da ya kamata yi kenan kowane musulmi yana da sadakar da ya kamata yi kamar annabi na ce ku yawaita sadaka kowane musulmi akwai wani abu da ya kamata ya sadaka da shi ila domin sadaka tana kariya daga wuta kamar yadda hadisin ah, Aisha ya nuna ko mm yace Allah kulli muslimin sadaqa akan kowane musulmi akwai sadakar da ya kamata yi ila sai an ka ce mai ar'aita annabi ka ba mu labari ar'aita yana da ma'ana akhbirni ka ba mu labari annabi in lam yajid in mutum bai samu abin da zai sadaka da shi ba mutane sun dauka sai da kuɗi kawai ake sadaka ba da kuɗi ɗaya ba kaga mutum yana tambayar gidan wani ka nuna mai gida kai sadaka kawa ɗan uwanka magana mai kyau ka sadaka wa anta talqa akaka bi wajhin dalil ka hadu da dan uwanka da sakakkiyar fuska ba ka gane ka sha muru ba ka sakar ma dan uwanka da shi ma sadaka ne magana mai kyau wanda za ka wa uwanka duk sadaka ne ba ka ba sai da kuɗi ba ku bayan Allah mota ce ta tsaya yana da ɗaɗi masu tura bai ya tura shi ne ka zo ka taimaka mai ka tura mai kai sadaka Allah zai baka lada ko kuma an bashi buhu bai iya ɗaukar buhun na ya cikin mota ka tallaba mai ka ɗaukar mai buhun nan ya cikin mota ka yi sadaka don haka sadaka sai dai wanda bai yi kana tafiya sai ka ga wata kusa kan titi wani na iya taka sai ya mai faci ga mota ko ga mashin ka jaye kusan nan ka jefar da ita inda ba ta tuta ka yi sadaka ko wani dutse da mutane ke yawan sun tafe da shi kan hanya ka jaye dutsen nan ka jefar da shi ka yi sadaka ko wani reshe icce yaran kafo yana yawan zage mutane da saya ka sare iccen nan kayi sadaka duk abin da ke cutar da mutane ka jaye musu shi bisa kayi sadaka mutane na tare to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ala kulli muslimin sadaka kowane akan kowane musulmi akwai sadakar da ya kamata yi ila sai an ka ce ara aita ka ba mu labari illa lalaji in mutum bai samu abin da zai sadaka da shi ba su sun dauka sai da kuɗi kawai to in mutum bai da kuɗin sadaka fa ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya atabilu bi yadayya yayi aiki da hannunsa ya samu kuɗi ko fayan fa'u da kai ya amfani kansa wa ya tasaddaqa kuma ya diba ya sadaka ka ce kai aikin ƙarfi kai turin baro ko kai makanike ko duk da wani aiki ko kai tallar rake duk da wani aiki da kai yayi aiki da hannunsa ya samu kuɗi fayan fa'udan su ya amfani kanka kuɗin gada an ka biya shi a aikin da ya ba sai sai sai abinci ba kaga ya fi mai duk ya sai ɗan ƙwayaro ya sai bara eh shi ne yace ya aka da biya da ya yi aiki da hannuwansa biyu fayan fa'udan su ya amfani kanka wai ta saddaka kuma cikin kuɗin da ka yi aiki an ka biya ka kuma ka ɗiba ka ba su sadaka hmm? ila sai an ka ce aita, ka ba mu labari manzo Allah illa ya to in bai iya yi wani aikin karfi fa da hannuwansa qala annabi ce ya inu zal haja ya taimaka ma ma'abuci bukata al mai rauni in ka ga wani mai bukata mai rauni ka taimaka mishi kamar misali misalin da na ku motar mutum ta mutu bai iya tura shi ka tura mai mashin ɗina ya tsaya ka tura mai mashin ɗin ya tashi duk dai irin taimakon da ke yawa mutum to kaga in tura motar nan da za ka yi ko ka ɗauki kaya ne ka aza mai ko ko ka taimaka mai ya sauko da shi da cikin but duk ka ce ƙala sai ya ce ilil sai an ka ce ma annabi an aita annabi ka ba mu labari in lamin sai to in bai samu ikon yin haka nan ba fa ƙala annabi ya ce ya mura bil ma'ruf ya umarni da yake alheri ya wa'azi yanzu wa'azin nan da nika muku sadaka ce na kai muku za a rubuta min ladan sadaka ba na taimaka muku ba yanzu hadisan nan guda nawa mun ka karu da su ai suna da yawa madalla to ya bar bil ma'ruf ya yi umarni da aikin alkhairi aw alkhairi shin ya bar bil ma'ruf annabi yace ko ko ya bar bil khairi da al ma'ruf da alkhairi ma'anar su guda amma wacce ce wace kalma cikin duniya annabi shakkar rawi shi marwaicin yayi shakka ala sai annabi yace eh, sai mutumin yace ara aika ka bani labari in ya yaf'al in bai aikata in bai yi umarni da akila ba malami bane bai iya wa'azin bai iya umarni da yake alheri da yake umarni da yake alheri ai ba sai malamai ba yanzu kana zaune bakin masallaci sai wani gito da sigari yana sha sai ce assalamu alaikum malam ka san sigarin nan haramun ce tana cutar da lafiyarka sannan kuɗi ne ka kunna ma wuta almubazzaranci ne tana da illoli da yawa ka yi umarni da yake alheri ko baka yi ba ma dalla ko ko mutum kici him sai ya yi shiru sai ka ce mai ba in mutum ya yi attishawa sai ya ce alhamdulillah haka umarni da yake alheri ko ya yi hamma ha ya buɗe baki kamar jaki zai ba haka na aka hamma ba annabi ya ce duk wanda ya ji hamma ya kame baki ne kakka bari bakin shi dan shi ke sa hamma to kakka wa shi dan aiki ya kame baki ne gwargwadon samun iko ya kakka bari bakin ya bude in ka bude baki sai shi dan ya ma dariya ya gawawa to kala sai yace ar aiki ka babu labari illa mai ba in bai umarni da ake alheri ba kala sai annabi ya ce yuntuku an shari'a kame daggawa mutane shari'a ya kame daga cutar da mutane fa inna hasara kamewa daga cutar da mutane shi su sadaka ne ba mai kuka da kai baka taɓa zaluntar kowa ba shi ke nan kayi sadaka rawahu al-bukhari wa muslim to yanzu waɗannan ayyuka a ce ko guda baka iya yi ai yiwa don haka duk abin da sanda dukkan da ka mu wani ko ka taimaka mu wani ya samu wani bukata ko dai wani alkawa wani alheri to duk sadaka ne in za ka yi kakkai don shi don Allah ran da duk ya taɓa kun ka ɓata baka bakin ciki in ka yi zan sai ka yi bakin ciki ga abin da ne ga maza ne amma in zan Allah ka yi tun da ba Allah ya taɓa kuma ka baka da bakin ciki ladar na nan muna tare sai ya ce rawahu bukhari wa muslim imam bukhari da imam muslim da rawaito shi kaga hadisin masahihi ne muttafaqun alai don haka Allah shi ba mu iko hadisi na gaba wa an abi illaba anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama qadamu yasnuna ala sahibin lahum khaira qalu ma ra'ayna mithla fulanin qaddu hadan nan kuɗe ce babu sa ma ra'ayna mithla fulanin qaddu ma kana fi masirin illa ka eh ma kana fi wala nazalna fi manzili illa kana fi salatin qala faman kana yakfihi sanatahu hatta dakara faman kana yakfihi sanatahu hatta dakara ومن كان يألف جمله أو دبته حتى ذكر ومن كان يألف جمله أو دبته قالوا نهن قال فكلكم خير منه رواه أبو داود في مراسيله hadisi na gaba an karɓo shi daga abu ilaba na san min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa wasu mutane daga cikin sahabban annabi ira da aminci Allah tabbata gare shi mu sun zo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sununa khairan suna yabon alkhairi ala Allah akwai wani sahibin wasu sahabbai wani gungu na sahabbai sun ka zo inda manzo Allah suna yabon wani dan uwansu bayan nan wanga da aka yabo wallahi manzon Allah shi ne mutumin kirki ne don ni ina zuwa gane mutumin kirki ne sahiya ta kama tsakaninsu da shi to irin activities ɗi ne lokacin da ana tahiyar nan kasan wata rana wani mutum ya zo yana yabon wani inda sai da na umar ɗansar sai umar ya ce tafiya mai nisa ta taɓa haɗa ka da shi ya ce a mu'amala ta dukiya ta taɓa haɗa ka da shi ya ce a to aure ba akwai mu'amala aure ta yace babu yace to na kasan shi har ka san shi ba yabon da haka ne baka san shi ba kenan waɗannan abubuwa guda uku to su ke sa duk abin da mutum ya ɓoye na halin zan su fito tahiya ta kama ku nan zuwa Legas lokacin da za a shiga jirgi ba ka ganin mota za a shiga na dalla a yi ana tafiya a kwana in babban mota ce to ka ga nan halin mutum zai kila kudin ka sun kila barawa ya sace ma kuɗi kuma tare kuke garin ku guda sana'a ko guda kasuwanci za ku yi wa Lagos da wani abu za ku sawo to yanzu akwai wanda ya kamata ya taimaka ma kamar shi to kudin ka sun baɗi don Allah wani karanto mai ita ni wala ba kuɗi na ko isa ta ba su yi ba hali na ya bayyana ba ma dalla to ma'ana dai daga cikin abin da ke bayyana halin mutum a gano turu fitta tashi doguwar tafiya in ta kama ka da mutum ko ko mu'amala ta dukiya tsakaninka da shi kila ya ranci wani abu gare ko kai karanta da rai kuɗin da ba sa ka rafi kare ya take ba gidan wuta muna tare mu'amala ta dukiya ko ko ya ranta Ka kai biya kai biya haka da ji a shi wanda haka yake ba bashi ga ya ji kuɗi ga dai wala cikin lumana na biya ta yan nabi da yake biya kaga yansa bayyana gare ka ba mutumin kirki bane ko tunda ya rike ba kuɗi ko ko a lalura aure ka aure ƴan kuwa ce ko ɗiya ce ko ko shi ya aure ƴan uwa ko ɗiya ka to nan ɗan an ka zo to duk abin da a hali na yau da gobe zai zai bayyana muna tare amma inda duk ɗaya da cikin ukun gaban shiga baka san halin mutum ba sai aka a haɗu masallaci a yi sallah ko ya wace to yana ga hali nai ka gane shi ba baka san mugu ba ne baka san sana cewa mutum kurin kurin mugu <laughs> eh ka gani to ina yake ina yake yace anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane da cikin sahabba annabi kadimu sun zo inda annabi ya sanuna khairan suna yabon alkhairi ala sahibi la akwai wani abokin su wani sahabi dan uwansu sun ka zo inda annabi suna yaba mai me yasa sun ka yaba mai saboda tahiya ta kama su da shi to irin hali ne da ya bayyana sun ga wallahi ashiwa mutumin kirki ne kalu sun ka ce ma fulanin qattu da ɗai ba mu taɓa ganin irin wani ba ma kana masirin ne ayyuka nai da da ya burge sauran ‘yan ayyukan da shi wancan ke da ya burge sauran 'yan uwansa sun ka ce ma kana masirin bai taɓa kasancewa cikin tafiya ba illa ka nufi ƙira'atin face yana nan yana tafiya da karatun qur'ani ma'ana in muna tafiya maimakon hirar banza mu muna nan faɗi banza faɗi wa ta caca ba haka masu tafiya ba ba da waƙoƙi da komi a sa to shi ya ko da muka ama yana yana karatu ana cikin tafiya amma shi yana karatun ƙura'ani muna tare walla zalla fi manzilin ba mu taɓa sauka wani masauki ba illa kana fisa muna abin ga muna sauka muna yada zango wani wuri muna sauka wani wuri yanzu kana gani a wallahi a sallah Hmm? kaga koyo shi kenan shi bauta Allah in ana cikin tafiya yana yana ta ƙaribi aka ce ma abin nan ta ƙaradi yana karatun ƙur'ani in kuma mun sauka maimakon a zanna a yi hira ko a yi kwana ya da sallah don haka ya kai mutumin kirki ko bai kai ba sahabbai ne 'yan uwa ne ke yabo nai da jin aboki ya yabe ka san daga takka ta kai eh Ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa man yakafi sanatahu to wake isan mai da sauran ayyukansa sauran ayyuka wake yi mai hatta zakara wake yi mai kaza wake yi mai kaza hatta zakara har annabi ya ambaci yace wa man kana ya alimu Jamal wake kula bai da abincin raƙuminsa alafun abincin dabbobi jamal kuma kowa ya san jamal raƙumi ko wa man kana ya alifin da in ana cikin ta karatu ya an tsaya ya kabar sallah to wake kula mai da abincin raƙuminsa au dabbatin kuku wake kula mai da abincin dabbarsa ƙalu sai sun sahabban nan sun kace na hannu ai komi muka yi mai muka dawa mai abinci muka yi mai kaza muka yi mai kaza muka muka yi wa raƙumin haƙi mu kawo mai mu bashi ruwa da sauran shi ne sai na ta sallah kala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa kullukum khairun minhu duk yi shi muna tare duk kun fi saboda ne saboda ku an da kula da abubuwa ne don kun yi samun lada rawahu abu da da imamu abu da ya rawaito fi marasil cikin littafin sa kitabul marasil kaga wannan hadisi kenan ya nuna hadisi ne mursal to akan zaman sa mursal sai an kace wannan hadisi hadisi ne da ifi yanzu ku diba yadda bawan Allah nan yake in ana tafiya yana daina karatun Qur'ani da an sauka ya ana sallah su ko suka kullum mai da abubuwa nai sai annabi ya ce fal dadda da ku zamu tafi wanda ya samu me wanda ke karantar da mu kaga yana nuna ashe kula da al'amarin musulmi taimaka ma musulmi ga bukatocin su ba karamin lada gare shi ba ya ma haka sai ka sallar nafila muna tare wani sahabi ya azama kansa da ya ga irin yadda mutanen madina lansar sun ka tarbi manzon Allah da irin karimcin da mutanen madina sun ka wa manzon Allah sai ya azama kansa wallahi tafiya ba za ta kama shi da ballan sare ba face duk abin da ballan sare nan ke so shi zai mai sai ɗaya da nan tafiya ta kama shi da Anas dan Malik Anas matashi ne yaro ne matashi shi ko ya kai dattijo shi ke nan duk abin da ana kaso sai ya yi sai ce ba ba haka to Allah ka zai ce a ana alkawari gare tsakana da ubangiji na duk wanda an mutumin Madina in dai tafiya ta kama ban bari ya aikin komi saboda irin karincin da kan a manzon Allah ni ko na ada maka ina sanda duk tafiya ta gamin da wani balan kare ni ko ni zan yi mai hidima don haka kyalle ku kawai duka kai mai hidima ta gani to Allah ya shirya da mu to yace hadisi na gaba yace wa an Aisha ta radiya ku bari mu kare su wa an aisha ta saboda kun san gobe an ranar rufewa ko madalla wa an aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man kana waslatan li akhihi almuslimi ila bi sultanin fi fi mablagi birrin aw tasir asirin a'anahu Allah ala ijazati sirati yawm alqiyama inda dahd alaqdani rawahu at-tabrani fi sajir al-awsat وابن هبان في سيكلاهما من رواية إبراهيم ابن هشام الغساني ها to hadisi na gaba yace an karɓo shi daga nana Aisha yadda Allah tabbata gare ta Aisha ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce man kana waslatan duk wanda ya zamo tsani me ake me ake da tsani a yanzu in kana son ka hau rufin kila rufin na ruwa ana son a gyara ba tsani za a hawa ba duk wanda ya kasance tsani la akhihil muslim ga dan uwansa musulmi yadda ɗan ana son na hawan nan kaga ba a iya tuma a hau sai an hau tsani to yanzu kana da bukata ga gwamna ko kana da bukata ga wani babba kai on ya on baka isa baka iya isa inda suke amma kana da wani makwabci ko dan uwa wanda shi tare yake da gwamna sai ka bi ta dan uwan nan naka don Allah yana son ka sada ni da gwamna yana da complaint din da naka son eh lojin gare shi mun da tare yanzu shi wannan da ya dauke kai kai inda gwamna ya zama mami ya zama ma tsani na ka sadu da gwamna ba sai wancan tsani na hau na hau a yi sama ba ya zama ma yanzu, kun fahimci tsanin to sai manzo Allah ce man kana waslatan duk wanda ya kasance tsani li akhihi muslim ga dan uwansa musulmi illa bi sultanin zuwa ga wani mai sarauta kamar ka ja shi kai shi inda gwamna ko kai shi inda sarkin musulmi ko kai shi inda wani kwamishina ko wani dai wanda shi wani the iya kai kai dai can to sai ka ja shi kai mai alfarma kai kana da fuska sai ka ja shi ka kai shi fi mablagi birrin ga samun wani abu na da'a abinda ba ka kai shi don ya samu wani abu wanda yake da'a ne ga Allah ba sakon Allah ba aukai da asirin ko ko domin sauƙaƙa ma wanda a cikin matsuwa ka kai shi inda gwamna ya bukata gare shi gwamna ya taimaka mishi ko ya yi mai kaza to duk wanda ya wa dan uwa ne tsani ga samun wani abu na alkhairi to a anahu Allah shi kuma Allah zai taimake shi Allah ijazatu sirati akan tsallake sirati yawmal qiyamah ranar kiyama. inda a aqdam lokacin darjiwa kafafu lokacin da mutane in su hausa radi kawan mutum ta daje fada wuta to lokacin nan Allah zai taimake shi itar su radi da sauki muna tare rawahu tabrani fi sagir imamu tabrani ya rujo cikin littafin sa mujam sagir wal awsat da mujam al awsat wannan hibban da imam ibn hibban fi sahihi ya fita da cikin littafin sa killahu ma duk biyun da tabrani da ibn Hibbana. min riwayat Ibrahim ibn Hisham al-Ghassani sun fitar da wannan hadisin daga riwayat Ibrahim ibn Hisham al-Ghassani to wannan Ghassani ba Ghassani kware bane an ka ce Ibrahim ibn Hisham eh, al-Ghassani kazzabun makareci ne akai ne an ka ce da ifon jiddan to wace irin ƙarya kenan ƙarya ga al'amuran duniya ba ƙarya ga hadisi ba muna tare makareci ne ga maganganu ne na duniya to a kai ne sai an kace wannan hadisi hadisi ne da ifin jidda Allah ya kara ma annabi tsira da aminci yace wa rawahu tabrani fil kabir wal awsat min hadith abi darda'i radiyallahu anhu wa labduhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama menene to an dauke wuta قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان وسلة لأخيه إلا دي سلطان في مبلغ بر aw idkhal sururin rafa'ahu Allah fi darajati al-ula min al yace rawahu tabrani imam tabrani ma ya rawaito wannan hadisin fil kabir cikin littafansa mu'jam al-kabir wal awsat da mu'jam al-awsat min hadisi abi dardai wancan daga hadisi aisha ko shi kuma daga hadisi abu dardai yadda Allah tabbata gare shi walladdu ga yadda lakazin hadisi abu dardai yake nan yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man kana waslatan duk wanda ya kasance tsane da akai ga dan uwansa musulmi illa bi sultanin zuwa ga wani mai sarauta kai yi mai hanya kan ja shi kai shi inda wani babban mutum fi mablagi birnin ga samun wata bukata wanda ta da'a ga Allah au idkhali sururin ko ko kai yi mai hanya wanda zai sa a shigar da farin ciki gare shi muna tare kenan a yi mai wani abu wanda zai faranta mai rai to duk wanda yawa dan uwa ne hanya ya samu wannan rafa'ahu Allah Allah zai ɗaukaka shi fi darajatul wala cikin darajoji maɗaukaka min aljannati Allah zai bashi aljanna ko aljanna darajoji maɗaukaka muna tare sai dai wannan hadisi yace da ifun jiddan me illar sa eh mai illarta ya cikin isnadi ne akwai Suleiman ibn Wahab Suleiman dan Wahab muttahamun bil kadhibi to shi bai wada zama makarita amma ana tuhuma ce da ƙarya tuhuma akai <laughs> mun tsare to duk wanda an mutu bai tabbata makarici bane tuhuma ka akai to hadisi ne da ifin jiddan ne to akan haka an ka ce wannan hadisi hadisi ne da ifin jiddan muna tare Allah ya ƙara ma annabi tsira to ko mu tsaya nan mu tsaya nan ko insha Allah gobe muna yin sai to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta me waɗannan hadisan da mun ka karanta me suke karantarwa a takaice tafsirul ijmali yadda malaman tafsiri ke cewa an ce kai tafsirul ijmali ga ayat qur'ani ma'ana tafsiri dukulalle me suke in a nutshell me waɗannan hadisan ke karantarwa suna nuna mana muhimmancin taimaka ma ‘yan uwa. Ka wa ɗan uwa hanya ka zan sila gare shi ya samu wata bukata da an gare shi, wadda shi ɗaya wani tsambar ya sabunta, to ka yi mai hanya ka samu, to kai ku in ka yi mai hanya wa zai biyan ka, jingana ku yi ko ku in ka dawo ya ka wani abu ka amsa a'a ka yi mai hanya saboda Allah Allah shi zai biya.